الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى اتاه اليقين ثم اما بعد yan uwa musulmi da muka taru a wannan gari ko a wannan ruga ruga era mai albarka ruga sunna da muka bakunci mai girma mai fulani alhaji muhammad mai fulani wanda ke shine jagoran wannan wurin da babban limamin mu na wannan gari malam muhammadu da sauran jama'a da muka sama a nan a tawaganmu akwai babban malamin mu a sheik muhammad ebala killi wanda yake yau insha Allahu za ku sha karatu da fulatanci da hausa shehi ya yi karatu wurin malami ne ba fulatari ne tsintsa kuma ya koyi fulatanci a can da karatu duka saboda haka shehi zai muna wa'azi da iznin Allah tare da shi akwai manajan kamfala alhaji mamuda idris suna cikin tawaga da sauran malamanmu musamman shi PRO na malamai Malam Kamal Muhammad da daraktan da'awa namu na majalisar malamai Malam Nasir Sani wanda yake nan dama wurin zuwan shi ne a koyaushe sannan muna tare da mai girma barde ɗaya daga cikin yan agaji na jiha sannan muna tare da alaramin musamman eh, alaramin faruku bashir na manta da sheik abbas ibrahim fana da ya sauka yanzu da kuma ɗaya daga cikin malamanmu wanda yake nan dama wurin shi ne malam abubakar da muka sani da malam abubakar sakai da malam shafi'i dawud da alarama bunyamin abdullahi ɗan galadima da sauran jama'a duka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yan uwa musulmi jiya mun shigo mota za mu zo nan hadari ya mu aka yi ruwa sosai sai zan mu samu damu zuwa nan aka yi wa'azi na walima ba da iko Allah yau sai aka yi shawarar jama'a cewa ya kamata a zo bayan la'asar domin a samu abin da aka ce saboda mutane su umfana Allah ya sa ka da alkhairi yan uwa musulmi munasabata taron mu anan shine haihuwa da aka wa malam Usman ya samu yaro wanda yake wannan yaron an samu suna eh Usman ko Abubakar afwan Usman Allah ya ya bashi arzikin samun haihuwa ya samu da ya samu sunan suna Abubakar muna roƙon Allah wannan yaron Allah shi masa albarka kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa daɗin musulmi ne wanda za a sha amfaninsa Allah ya sa hafizin ƙwar'ani ne limamin juma'a ne kuma Allah ya sa ya cikin ‘ya'ya masu ɗa'a ga uwayensu sannan bugu da ƙari muka samu an yi aure yau ɗaya daga cikin ‘yan uwa malam usman shi ma ya auri malama fatima an yi salatin manzon Allah sassuma kuma an yi an karanta fatiha an daura aure bisa ga sunnan manzon Allah sallam muna fatan wannan aure Allah ya sa masa albarka ɗan uwa musulmi akwai malami na anan malam garba wanda muka samu jarrabawa ta rasa uwa jiya wanda yake professor wali shi mata sallah muna fata ubangiji Allah ya ma wannan uwa tamu Allah ya bata aljanna kuma Allah shi mata arzikin kwanci lafiya a yan uwa musulmi waɗannan munasabobin duka suna da alaƙa da zumunta da muke da ita da mutanen era wanda ke da wahala ka ga wanda tijo wanda ba san shi ba ko mu san juna ba ko matasa wanda mu san juna da su ba a nan cikin garin era da kuma argungu saboda ka waɗannan da tijawa wasu su ma ga sun san horen gashi saboda yau da gobe saboda da tijawa muna fata Allah shi wa rayuwarku albarka ya'yan gana ku Allah shi musu albarka dabbobinku Allah shi musu albarka barazana da muke fuskanta a cikin ƙasa muna fata Allah shi mu kariya Allah shi kare ku ya kare ƴaƴanku ya kare dukkanin yaranku masu da wanda annan cikin yadda wanda an waje Allah shi mu kariya daga miyagun mutane ƴan uwa musulmi Malam Abbas ya ɗauko magana game da abin da ya shahi wato haihuwa yayi magana akan cewa ɗa ni'ima ne sannan kuma ɗa kyauta Allah ne to idan Allah ya ba mutum kyauta ana son ya tattalinta ya riƙe ta da kyau don shi unhuwaninta. in yi sakaci kuma kyautar tana zama musiba ta zama mai haɗari a rayuwa har gobe ƙiyama ma da idan aka haife shi ana son a tarbiyyance shi a yi ƙoƙari aza shi ga hanyar karatu kamar yadda aka sani a da muna daji muna haɗuwa da 'ya'yan fulani da allunan su ga abin ga hannu suna kiwo cikin daji da su na karatu kuma ga dabbobi suna kiwo. wanda ke a da haka muka san 'ya'yan fulani kuma mun sani ƙasar ga cike take da malamai fulani don ga ya shehin malami sheik muhammad ibalatilli ya yi karatu ga malami ba fulatani saboda ka ke na mu riga mun san cike take da malamai ko nan ma nan rugat ga shi malam garba malam garba allah ya ƙara marayuwa ta albarka ya ji kan tsohuwa ta yi mun kasance a da muna kasuwa wurin malam mai muna karatu mukan nikan je wurin shi da littafi na sama ga shekara 20 ya diba min karatu saboda haka ina ƙare ma addu'a wannan tsoho Allah ya gafarta mata to ƴan uwa musulmi tunda dai fulani sun gadi karatu babu dalili a ce kai kana dan bafulatani jikan shehu Usmanu wanda ke da alaka da addini sama da ƙasa kuma ya zama karatu ba ka zuwa makaranta ba ka dalili jama'a kiwo bai hana karatu ai jama'a ko yana hanawa a karwa kallahu malam muhammadu kiwo na hana karatu to in bai hana karatu me yasa ba za a ba yara a rubuta musu a basu littafai su rike su ta kiwo da littafan su kin ji kamana don mi saboda a game a je tsuntsu biyu da dutse guda wannan shi aka sani karatu shi a asali dan shi a tsira gaban Allah ra tashin kiyama Allah subhanahu wata'ala da ya magana cikin Qur'anin sura Tahrim Allah ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alayha malaa ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله سبحانه وتعالى يفعل سورة التهريب Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kowa suka yi imani ya kuma su imani in kuna da imani ga aiki Allah ya ba ku Allah ta'ala ya ce ku anfusakum ku kare kawunanku ku kiyaye kanku ku tukun wa ahlikum kun ku kiyaye iyalinku naran daga shiga wata irin wuta wanda yake wannan wuta wa qudu hannasu makamashin da shine mutane wal hijazu da duwatsun da aka bauta ba a duniya Allah ta'ala ya ce alaiha akanta akwai matsara gilazul wanda suke suna da kaushi kwarai da gaske malamai suka ce manya-manya ne su mala'iku. Ghilazun suna da girman jiki shidaron kuma suna da tsanani wajen magana in za su magana da kai babu sassabci la ya asuna Allah ma amara ba su sa'a ma Allah da abin da ya umarce su wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata abin da aka umarce su sayyidina Umar radiyallahu anhu ce ya rasulullahi arafna kaifa naqi anfusana minan nar fa kaifa naqi ahlina minha ya lahi mun san yadda zamu iya kare kanmu mu to su ko iyalinmu ya zamu iya kare su ya lahi. Ya ce, allimuhum wa addibuhum ku karantar da su kuma ku musu ladabi kenan daga cikin haya zaka iya kare ɗanka ya zama na ƙwarai ka karantar da shi ka iza shi wurin malam ya yi karatu don shi karatu na jagorancin mutum ga zama na ƙwarai, ina jagorancin mutum ga kare kanshi daga shiga azaba Allah ya tashi kiyama sannan bayan haka yi musu ladabi kenan yaron kai dan yana karkashin ka kai sai abin da ka ci. in kace ta yi kiwo ya ta yi in kace ta yi makaranta ya ta yi in baka haka nan ba to ka sani ba ka yi aikin da Allah ya sa ka ba yaro tun shina karami za a gwada mai hanya bai san kowa ba sai kai ubanai ya fi ganin girman ka bisa kowa saboda ka kenan in kace ya ta yi nan tun yana karami ya saba da zuwa ga umarninka da sauransu to kai ka samu kayawa ɗanka ladabi kenan to shi yasa ce allimuhum wa addibuhum ku karantar da su kuma ku yi su ladabi in yaro ya yi ba daidai ba kai uba san da shi kan yi fada gwada mai wannan ba daidai ba ne. Saɓanin wasu uwaye waɗanda ka izar ya'yan zuwa ce su yi fada Ɗauki sanda ka ɗauki adda ta kai fada da wani wannan ba ladabi ba ne. ko kuma ka ce ja shanu ka kai duk gona da ka iske mai ita bai da fada canye ta gaba ɗaya a so ai shari'a kaga wannan ba ladabi ba ne. in ko ka iske mai gonar nan dan wahala na dan shari'a na bar mai gona ta yi kaga wannan ba wasiyar kware ba ce kawa ɗanka wasiya ta ƙware ka taba gona kowa ya bisa ga kiwo inda Allah ya sa dabba ta ci ta ci shi an ta ka dawo gida ladabi shine ka ce ɗanka shujibiyan nan yannan ka kai ya musu ɗa'a da biyayya da sauransu uwaye mata ka sa yaron ka in yi ba daidai ba ya ci mutuncin wani babba kai mai faɗa wannan shi ya kama hanya na kare danka daga shiga wuta azaba Allah ga tashin kiyama shi ma wanda ya aure wajibin shi ne matar da Allah ya bashi ya kare ta daga shiga wuta saboda kada ya zan kai ka aure mata amma kai iya kakka ka azama sallan nono sai ta ka suwa sai suwa ta soma nama ta so kihi ta soma kosai ta kawo ma kai daki ɗaya haka ji Allah ya baka mata kwarai tsakani da Allah ba kai mata hanya ta kwarai ba ba mu ce ka a taisai da nono ba amma abinda muka ce yadda aka buɗe makaranta a nan era matakka na cikin masu karatu an riga an sani an sani cewa matan fulani suna da basira fiye da yadda kowa ka tsammani don muna ganin duk wanda ya aure bahillata da yake cikin gari in suka shiga islamiyya sun yi hin basira bisa ga sauran matanmu mun kasa gane ina sirrin yake wala Allah yana shehin malami ya toshe ma bayanin sirrin da yasa matan fulani suna da kai yanzu ka ji an taso Qur'ani amma in tana nan cikin daji tana cikin ruga kun kasa ba su dama su ban sani ba ina malam muhammadu shi mina na ka sa haka ƙwar'ani ga kan mace akwai unhwani ga ƙwaye da gaske akwai ɗiyan tunanin zuwa 'yan ƙanana tana koya musu jama'a ko ba haka ba ne tana ƙara ƙarfafa su ita eh, ta san darajar abun amma ɗaya zan kun ba ta aikin sai da nono kula da dabbobi ba ta zuwa makaranta sai a waye gari kai namijin baka ci unhwani sosai ba iya kaka a ce a sayo ma ko sai ko a so ma kifi a kawo ma saboda muna kira ga dattijawa don Allah ku rike muna sosai ku rike muna muna alfahari da fulani kasar ga jama'a saboda mun sani malamai sun karantar da mu yanzu haka ni wanda kadiba ne a jami'a wanda shi kadiba min abin da na rubuta sai na yi an kai mai yadiba yayi ko bai ba bahillaci na wallahi dan mali na mutunan mali na fulatari na gabas da yamma sama da ƙasa Kawai malami na na saboda haka bai yiwa gare ni sanin fulani kakanni na na wa gare ni in zage su saboda mun tashi cikin su da sauransu to saboda haka fulani mun sani kun gadi karatu sannan karatu aikin ku ne sannan kuna da almajirai na ƙasa ga baki ɗaya har da waje duk inda ka diba za ka iske doktoci da profesoshi da manya-manyan malaman addini cikin zaure mafi yawanci za ga fulani suna da yawa kaso da yawa cikinsu ala ayyata da muka riba zamu ga Shehu Usman bin Fodi wa rahmatullahi alayhi ya isa kasar Hausa cikin duhu da al'adu da miyagun ɗabi'u namu na kasar Hausa ya taho ya bi da karantarwa ya bi ke wasu hadda masu kangara sai da ya bi da takobi aka yaƙe su suka dawo mu hanya ƙasa ta yi kyau da yanzu kasar ko shigowa ba ta yi tsaye-tsaye sun yawa miyagun biɗe-biɗe sun yawa cikinta amma shehu usman bin fodi wa rahmatullahi alaihi ya taho yayi tsaye sai da ƙasa ga tagyawo ga kane ne abdullahi gondu yayi rubutu sama ga littafi 300 wa'anda littafi wanda ya buga shi shehu abdullahi bai platini ne shi na kasar gwandu kabarin suna na kasar gwandu Allah shi masa rahama ya karantar da al'umma littafai ne har saudiya aka ɗauko sai a ce wanga ba wanga ba ne, bane sai a ɗauka balarabe ga ɗan shehu usmanu muhammadu bello shi ma ku dibi rubutun da ya kai? duk aka cika ƙasa da alheri duka ta yi haske fulani ne amma yanzu a ce malam na daga ce abin da muka jin zahi wai a ce abin da ke faruwa ƙasar da fulani suna da hannu ciki ba mu jin daɗin abin nan wallahi don mun gano sabtina aka yi a gama mu haɗa duk mu ya mutu haka ina wasu wasu mutane miyagun mutane kasu saboda muna kira ga uwayenmu da cijanmu da annan don Allah su kama hannun ‘ya'yansu kasu shiga cikin wannan ƙungiya duk wanda an daɗa ko ƙane yadda yana son shiga cikin wannan ƙungiya kashi yadda saboda mai saboda haɗari gare ta don yanzu kaga a ce a kashe mutum ko a ɗauki mutum a sai da shi sai an ba da kuɗin fansa to da wani haƙƙi akwai tashi gaban Allah akwai kwancin kabari na so in rihe da wata ƙista mai ban mamaki wanda yake wani bawan Allah aiki ne tonon kabari ya toye tuwo wajen abdulmalik ibn marwan rahimahullah yace ce nazo na zo in tubo wurin Allah ya ce to ai sai ka tubo ba sai ka faɗa yin yace ya ce khalifa zunubi na ya girma yace ce wani irin zunubi na ka ya girma Yace wallahi sana'a ta tunan kaburra sai an kau da mutum tare da ni da daddare in koma in te in shiga kabari in tone shi in hissai in da lakahoni ne in mai sai shi kaɗai in wuce da lakahoni in ce in sai suwa ki sana'a ta yake ya ce amma na tuban ma Allah amma ina sai in baka labari abubuwan na gani yau da gobe da duka wannan sana'a in tona wani kabari na ga abubuwa daban-daban ya ce na farko ya tone wani kabari sai ya iske wanda a ciki marakon yana dibin gabas dibin alƙibla an juye shi ya kuma yana kallon yamma sai hankali ne ya tashi ba haka an ka shi ba ko da aka sashi an kwata da shi dama yana kallon alƙibla amma yanzu gashi ya tone ko da ya iske an juye shi sai tsoro ya kama shi na batun ya hita ya gudu sai aka ce ba ka tsaya ka tambaya aikin mi kai, sai ya to aikin mi kai da nesa sai aka ce abinda aiki ne wasa ya kai da sallah saku saku kai bai dauki sallah serious ba bai dauki sallah da muhimmanci ba yana iya sai ya game da azhur da la'asar da magariba da isha'i gaba ɗaya rafce so san gami da aka ce a abar malam ba balla shi kake ba to kaga in ka diba mai irin haka duk wanda ka yi wa sallah irin haka ya da salloli to ya bai kwanci lahiya cikin kabari za a juye shi daga alƙibla Ya ce ya ce kabari wata rana kuma ya tona wani kabari ce ko da ya tona sai iska wanda a ciki an mai sai alade sannan an sa sarƙoƙin wuta an ɗaɗɗarme shi gam sannan an kai ga wuya ne an sami inkwa kuma an ɗarme shi wahala ɗaya kai ana taimai a azaba sai tsoro ya kama shi ya ga mutum an samu sai alade sai ya tahe shi zai shi ƙarar mutu ya kace ba ka tsawa ka tambaya mi yayi aka mai haka cikin kabari ne sai ya to mi yayi sai aka ce ya kasance yana shaye-shaye har ya mutu kayan shaye kayan maye bai basu ba shi ya azabar da aka yi cikin kabari ne yau an waye gari sai ga da hausawa da fulani zai haga kowa yana shan abun shaye-shaye kana shan kayan maye yanzu ma kayan maye sun canza salo sun shigo da wasu abubuwa daban-daban akwai kurkura babu kurkura akwai taba gari a gumdawa na akwai wace akwai wace ko da yanzu kana gani mutane sha ɗaya su akwai ƙwayoyi akwai taramol akwai menene ga sunan dai barkatai sha'i mutane kai wallahi jama'a ku sani shaye-shaye ba alheri bane bai da kyau dan musulmi ya so a ganshi na sha kana busa hayaki ko a same kana shan kwayoyi kana nan kana tangadi baka sa abin da haka ba to ina sallah take gare ka saboda Allah Allah ta'ala da yace ya ayyuhal la taqrabu salata wa antum sukara ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara حتى تعلموا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى حتى تغتسلوا Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani la taqrabu salata kada ku kusanci sallah ko kusa kai kusa da sallah kan ma kai kusa ga masallaci kenan alhaji kana cikin maye har sai ka wartsake hankalinka ya dawo kasa abin da haka. malamai suka ce wanga ana gwada maka cewa Allah bai bukatar zuwanka masallaci na in kana cikin maye duk wanda ka shaye-shaye Allah bai bukatar zuwa ne bai Allah bai bukatar Ke kenan yawa musulmi kun gane shaye-shaye bai da kyau Allah ya ce kada ku sanci sallah sai kuna alhali kuna cikin maye sai kun wartsake sai hankalinka ya dawo gare ka yace wata rana ya tone wani kabari da ya tona wani kabari sai iske wanda a ciki wato an sa wasu turaku na wuta an ɗarni shi harshe ne an jawo shi ta baya ya hito ana mai azaba nau'i daban-daban ana ana ana mai azaba iri daban-daban wallahi jama'a ko da aka bincika aka iske wannan mutum tsalkin ƙwarya bai na tsari in yace abin da saka ya sai sai sai ta gudu sai aka ce baka tsayawa sai tsaya sai ce mi yayi sai aka ce bai tsalkin kwarai wani tsari irin mutanen gana wanda in yace ya samu bango buɗe al'aura ɗaya kai saki ya kama tsari rabi ga bango rabi su tsare ga jiki babu ruwa ɗaya wani ma yana nan yana sauri in yace ya tsari bai ba wani tsari ya ƙari ruwa ɗaya ka wanka sai ya wata shi shi azabar da aka mai cikin kabari sannan ya ce wata rana ya tona wani kabari kuma sai ya iske wani mutum la ilaha illallah wuta ɗaya an ka babbaka mai babba kame wuta ɗaya aka yadda san an an tar da kara an saba kara wuta wuta ɗaya aka ɗaɗɗara mai sai ce wanga mutum lahiya ya ka ce wallahi ka gare shi nan tariku salati yake ya ka ce tariku salati shine wanda yana yin sallah uku yin biyu yana yin hudu yin guda yana yin wata na biyu bai wata na ko guda ma bai tariku salati kenan dan wasu sun dauka tariku salati wanda bai duka a to sallah da wanda kai uku bayin biyu da wanda ka yin hudu bayin guda da wanda bayin koga duk matsayinsu guda duk gudana wurin Allah sallah bai an ka ce ka yi gaini in ka in ka rage guda don akwai wasu tsaye tsayen sai a ce to sai ka bar sallah guda ce to wace ne ka sai a ce ka bar la'asar da ka bar la'asar ka samu matsala saboda bu wani magani maganin bindiga ko maganin adda ko maganin haure sai a ce ba ka samun wannan maganin sai ka bar sallah guda cikin sallon guda biyar to ka shiga uku wallahi sannan ya ce ya tona wani kabari sai iske wani matashi a ciki wannan matashin kabarin an buɗe shi iya idon ka kallo gashi ne ya yi nisa sannan ya ce an cika kabarin da haske sannan gashi mamacin can kwanci bisa gado yana kwana cikin wasu horhorin kaya yana kwana kwana jin daɗi sai haiba ta kama sai hito ya ka ce ba ka tsaya ka tambaya aikin me yake wanga matashi sai ya tambaya aikin me sai ya ce ya kasance mai da'a ga Allah mai da'a ga uwaye mai kiyaye ibada shabun nasha fi ibadatillahi matashi na wanda ya tasa wurin bauta Allah sharholiya duniya ba ta dauke shi ba ka san matasan yanzu wani gashi matashi ba wanda ya kallo kawai bare bare wuce Lagos bare Kurmi bare ce Abuja ya ce ce sha shagali ne babu wanda ya sani to shi wanga matashi yana ranta tare da uwaye ne tana da'a ga uwaye da'a ga Allah yana biyayya ga waɗanda suka girme shi bai duk wata harakar banza to sau kun ga wannan ne sakamako ya cikin kabari an bude kabarin shi an cika haidar suke sannan kuma bayan haka yana kwana jin daɗi babu wata wahala sai an busa kiyama ya kata shi muna fata Allah shi muna da magana ta ƙarshe na kasan in yi yan uwa musulmi yan uwa fulani mu sani yanayi yanzu ya canza zamani ya canza abubuwa sun shigo da yawa wasu lokuta za ga son kuɗi sai ga mutum na iya kashe mutum son kuɗi na iya sa ka so ka ɗauki mutum ka ta daji ka ce a biya ka shi mutane ba san cewa wanga abun ƴan ainihin duniya nan ta riga ta ƙare ba mutum na zuwa gaban Allah ya tsaya Allah ya tambaye ka abinda ka ansa ga wani Allah ya tambaye ka kaza da wani da ka kashi laihin kashin mutum ɗaya isa ya kai mutum wuta jama'a tsakanin da Allah saboda ka muna kira ga iyaye su ƙara jan hankalin yara matasa waɗanda an nesa da waɗanda an nan wallahi jama'a abin nan ya ɓaci ku yi ba ku ga yadda 'yan kudu ha kashe mana mutane fulani ko kwanan ba cikin ɗiyanmu ɗiyan malam abdullahi arna sun kashe wani can kudin nan mun yi kuka abin da mun ji zahi ne har ana ɗauka gawa ta an kashe dabbobi shanu ga sunan zube ƙasa abin nan akwai ciye ƙwarai da gaske saboda ‘yan uwa musulmi wallahi mu tahi tsaye mu kama roƙon Allah wanga fitina Allah ya kashe mu na ita mu ta roƙon Allah malamai da limammai su ta roƙon Allah Allah ya kama sauƙin wanga al'amari suna waga siyasa da ake ko roƙo Allah ya za'a mutanen ƙwarai ko roƙi Allah ya za'a mutanen kirki yana yawa ku da annan cikin daji ba ku sa'a ma Allah da yawa bakin ku ya yi ƙarfi ko roƙi Allah ya kawo zama lahacin ƙasar da tabu muna roƙon subhanahu ta'ala wannan haɗuwa da muka yi Allah ya sa mata albarka abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ka yahi muna a inda ke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa